mai tambaya na farko ke cewa shin ya halatta mutum ya ce Allah ya kare ni da kariyar Allah ka kare ni da kariyarka irin wadda kaiwa salihan bayanka na kwarai ya halatta ya halatta mutum ya gyara wani sashi na jikinsa idan ya samu na kasa ta hanyar zuwa asibiti kamar kare kenan ko targade don mutum zai iya gyara wani sashi na jikinsa idan ya samu na nakasa abinda kawai shari'a ba ta yadda ba shi ne wata halittar ka nema a canja mata tsari daban sama da yadda kake iri yadda yanzu mutum yana da kuɗi zai je turai sai a yi masa hanci irin na turawa za ka dai Michael Jackson shi kan yanzu ya shiga uku dan hancin ya kusa fadowa yanzu labaran da suke guda hancin ya ki zama wuri guda don an kankare shi an kankare shi an yi irin na bature din an yi ado kuma yanzu ya zo kuma ba cikakkiyar lafiya saboda har kwanaki da gaice shi a wata kasa a wata kasa ne ana son ya fito fili ya abin nan dole sai da wani kyalle ya fito wanda ya rufe kansa ya so a ga hancin hancin ya lalace wannan ne sakamakon mutumin da ya bu a wannan hudubar shaidan dama shi da ce wala amuran nahum fala yughayyirunna khalqallah to wani ya ce darasin da aka yi yau na takwas ne ba na bakwai ba jazakallahu khairan to saboda haka idan mutum zai wani yunkuri ne ya canja halittarsa sama da yadda ubangiji ya halitta shi wannan bai halatta ba amma idan gyara na kasa ne kamar kalaya ko gade mutum ya je a gyara masa wannan babu laifi ko ya ji ciwo ta yadda sai an yi dinki duk wannan babu laifi ka'idar shari'a wannan abin da yake cewa mu yi hukuncin daga hannu sama a yi addu'a bayan an yi sallah ta farilla ina jin wannan tambayar mun taba ansa ta a wani lokaci can da ya gabata baya ya hala eh, wato addu'a bayan an bayan an kammala sallan farilla nau'in addu'ar da annabi ke yi shine du'a'u ibada ba du'a'u mas'ala ba duk inda ka karaɗo ka biyo hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam za ka ishe cewa tabbataccen abin da annabi ke yi adi'iya ne waɗanda suke suna cikin babin du'a'u ibada ana gama sallama zai istighfari uku astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sannan allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalal wal ikram la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu al mulku wa lahu al hamdu wa kulli shay'in qadir لا إله إلا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلص له الدين ولو كره الكافرون اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك على خلاف في هذا da sauran dai addu'o'i da suka tabbata annabi na yi wanda dukkan su zaka samu azkar ne sun kunshi yabo ne ga Allah bayan ya gama yazo wannan tasbihin subhanallah subhanallah 33 alhamdulillah alhamdulillah 33 Allahu akbar Allahu akbar 33 wani lokacin goma goma ma yake ko kai goma goma ko kai 33 ko 25 biyar duk hadisi sun zo da wannan to waɗannan addu'o'i su ne aka samu annabi na yi al'adi'iya ɗin wannan waɗanda jan su ake a karanta wannan ya karanta wannan ya karanta wannan in ya kammala su shi kenan sai tashi ya sa amma bayan ka kammala kuma ka ɗaga hannu ka ja laƙar ja'akum li ilafi ayatul kursi ko kai kaɗai ne ka yi ba ka da nasi ba wai da jama'a ba wai cewa liman ya karanto wannan kari akan abin da kari kan kari kenan ko kai kadai abin da ya tabbata annabi na yi shine wannan adiya din ku gane cewa dadewa ana abu ko sabon sa ba shi ke sa zama addini ba yanzu idan na ce da kai kalmar mu hadisi kila shine wadansu suke ganin kawai ana cewa a kawo hadisi ne don a kure mutane ka bi littafin fiqh ka kawo littafin fikihu guda ɗaya na malikiyar ka da karanta wanda yake in ka kammala sallama kuma ka ɗaga hannu ka yi addu'a guda ɗaya baka da shi karshen dai kalubale kenan ka kawo littafin fikin guda ɗaya a malikiyancin da yake in ka gama sallah kai addu'a dukkan su suna magana akan kai tasbihi ne kai hailala ne kai istighfari ne kai subhanallah ne kai alhamdulillah ne kai allahu akbar ne da sauran zikiran da annabi ke yi waɗannan wurare ne na zikiri wannan zikirin kuma shine ake kira du'a'u ibada amma du'a'u mas'ala addu'a da kai ta roƙo dama ita tun cikin sallah kai ta tun lokacin da kake fatiha kai ta dan ka karanta fatiha akwai du'a'u ibada akwai du'a'u mas'ala tun da ka taso alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan duk du'a'u ibada kake yi ihdina siratal mustaqim har zuwa karshe wannan du'a mas'ala kake yi shi yasa ya tabbata cikin hadisin muslim hadisul qudsi Allah ce na raba sallah gida biyu ni da bawana idan yace alhamdulillahi rabbil alamin zan ce me hamada ne abdi arrahmanir rahim zan ce me asna alayya abdi maliki yawmiddin majjada ne abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in zai ce hadha bayni wa bain abdi ihdinas haula ila abdi wa abdi ma sa'ala kaga nan roko kai cikin fatiha haula ila abdi wa abdi ma sa'ala tun kana tsaye sai aka tsara maka gashi da ba za ka yi roko duk abin da zaka roka aya bayan shirya yake ihdinas siratal mustaqim صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب duk da wannan ba a hana ka yin addu'a ba sai ka zo cikin sujada ka yi addu'a kuma tunda annabi ya ce shi ruku'i ku girmama ubangiji sujada kuma in kun zo ku nace cikin addu'a fa kaminun an yustajabu lakum ya dace a an samu ku addu'a da duk kuka yi ta cikin sujada haka annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce fa kaminun an yustajabu lakum duk wannan bata kare ba idan ka kammala attahiyatu na karshe kai salatin annabi haka kuma wannan ranar wurin din na addu'a ne ka roki Allah ta'ala kafin kai sallama kana gama sallama wuraren addu'a sun kare cikin sallah kuma yan sai du'a wa ibada zaka yi ba du'a wa mas'ala ba domin ko da adiyatul istiftah dukkan su zaka samu sun kunshi du'a wa ibada ne du'a wa mas'ala Allahumma ba'id baini wa bain kana cewa Allahu akbar kafin ka fara komai wannan ka fara Allahumma ba'id baini wa bain khataaya kama ba'adta bain al wal maghrib اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من بالماء والثلج والبرد wannan duk addu'o'i ne kake sai du'a du'a ne wannan duk kake kana yin kabbara kafin ka fara komai kai wannan ka zo cikin fatiha ka sake mai ta addu'a ne ka cikin ruku'a cikin sujada ka sake mai ta addu'a karatun tahiyya bayan ka kammala ka sake mai ta addu'a ka gama kuma sai ka yi du'a wa ibada ba dai du'a wa mas'ala ba wannan shi ne abin da ya tabbatar daga annabi ina fata an fahimta da kyau wannan bayani na taɓa yin shi a baya da yalwa sama da wannan an ah, nan mun ga magana akan ta tun kwanaki tun kwanaki fa za fargata fa sabo ila rabbika farga mun ga magana akan ta tun kwanaki ba ta magana kwata kwata akan addu'a bayan sallah wani abu take magana akan sa daban dan suratu al-nasr tana cikin surorin farko farkon wahayi makkiya ce ba madaniya ba lokacin ba da ta sauka kila in ka ba tarihanta lokacin ma ba riga an wajabta sallah ba wallahu alam ba zan iya tunawa ba yanzu amma wannan shine mafi rinjayen tunani na cewa lokacin ba ta riga ba riga an ta sallah ba ballan tunaka sai magana sallah yake ala farz cewa an ta sallah ba ta nufin cewa kai addu'a bayan sallah ala farz cewa tana nufin kai addu'a bayan sallah cewa ta yi kai du'a ibada ba du'a mas'ala ba <laughs> ba shi kenan ba mu yi ta bin shi don dai mu ji daɗin musu da abokin musu mu mun yadda ta ce a addu'a bayan sallah amma wani irin nau'i na addu'a sai mu ce wawo ibada kai ka ce du'a mas'ala to ka ce duk za ta dauka sai mu ce to mu a hadisance ga addu'o'in da zamu kawo wanda annabi duk wawo ibada ne kai ka kawo hadisi ko da ifi da ya nuna du'a mas'ala annabi ko da ifin hadisi kawo mu mun ce du'a ibada aka ce a yi kuma muna da hadisan ga sanan da yawa amma kai da kace du'a mas'ala kawo ko da za'ifin hadisi kawo shi babu ibn al-qayyim ne kawai yayi waɗansu ya ba su mafaka yace masu irin wannan sai dai mu ba su mafaka mu ce bayan mutum ya gama sallah dama abin da yake zikirai irin dai wanda muka yi bayani kaza da kaza da kaza da kaza to mu ɗauka waɗannan zikiran da mutum zai yi bayan ya kammala sallah wata ibada ce mai zaman kanta wadda ba ta da alaka da sallah dan sallah dai ta riga ta kare daga lokacin da kai sallama dan annabi ya ce wa haliluha as-salam ka riga ka sallama sallah ta kare lokacin da ka zo wannan zikiran waɗansu ibadoji ne masu zaman kansu to kuma bayan ka gama su sai ya ɗarsu a cikin zuciyarka kana da bukata kaza sai ka yi tawassuli da wannan ibadar din da ka yi ta wannan addu'o'in ta wannan zikiran ka yi tawassuli da su kuma dan wata bukatar ka yace to sai dai yan haka zaka yi to yanzu ko waye zai sallah ya ce mu ga yana addu'a mu ce dan me kake addu'a ya ce kaga dan shi addu'a shi ta me sai yake ta sallah ce ba ruwan shi da tisha ta wadanta abubuwan yake to shine masakar da ibn al-qayyim ya dan bayar a cikin zadul ma'ad bi hadith khairul ibad ya hakuri haƙuri cewa azkar da aka ruwaito annabi na yi ana iya yin su bayan sallar nafila sallar nafila da zaran ka riga kayan sallama shi kenan wannan tasbihin da ake yi din nan ba a yin sa bayan sallar nafila sai na farilla kamar yadda bincike ya tabbatar Sheikh Nasir bin Albani ya bayyana su cikin sassan da hadisi sahiha rasa a tanar fajr ana yin karatun su ne a boye ko kuma a bayyane mafi yawancin abin da ya zo cikin hadisi shine a sirranta yake karatun su zai iya cewa ma ban san wani hadisi bi da nuna a yi a bayyane a sirranta yake karatun rasa a tanar din nan ka iya karanta fatiha kadai a cikin kowace raka'a in ka ga dama kuma fatiha da kulhu da kulliya a raka'an farko fatiha da kulhu wallah a raka'a ta biyu in ka ga dama kuma fatiha da qulu amanna billahi ma unzila ilaina ma lalai ila ibrahima cikin suratul bakara a raka'an farko a raka'a ta biyu fatiha da qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'un bai wa kuma cikin suratul ali imran duk da wanda kai yayi wannan yake cewa ya halatta a rubuta wani abu daga cikin ayar alkur'ani a sha haka ibn abbas yace yace ya halatta a rubuta a sha haka imam ahmad bin hanbal ma ya bada fatawa yace in dai qur'ani ne zan tsaya halatta a rubuta a sha ibn tumiya ya kawo waɗannan bayanai nasu a cikin majmu'ul fatawa juz'i na tara amma waɗansu malaman kuma sun saba musu sun ce ba za a rubuta ba a sha tunda annabi bai taɓa yi ba suka ce sai huda huda huda muhammad suka ce kuma manufar qur'ani ba wai an saukar da shi bane dan a rubuta shi an saukar ne dan mutane su yi tadabburin ayoyinsa daga umarni da hannun da ke ciki su yi aiki da shi idan ka ba da dama cewa su rubuta su sha kamar ka ce su yi amfani da su kautar da manufar da aka saukar da qur'ani domin ta ka ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun yadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab dan wa'azi da fadakarwa ne idan aka ba da dama a sha to kuma sai zanto wani abu daban to duk wannan fa wanda suka ce ya halatta a sha suna magana idan qur'anin ne kadai za a sha ko wata hadisi kadai daga tabbatacce a rubuta ta addu'a ta hadisi a sha shine suke ba da fatawar halaccin sha amma idan qur'anin ka sarka da wani abu daban sai ka kawo wata aya ta qur'ani sai kuma kai mata hatimi daga ƙasa to wannan ba wanda yake ta sha ko ka je ka yi rubutun shanka wanda ma ba qur'ani ba hadisi ba wannan idan ka sha ka sha gawayi kawai ba wanda ya ce ka sha ko ka kawo aya ta qur'ani dan an baka mata wani tsari daban wa alqaitu alayka muhabbatan minni ka ce maganin farin jini sai ka bude wa alqaitu alayka muhabbatan sai ka bude mun jayi din ba ka yi shikato sai ka rubuta sunan wata baiwar Allah minni ima ka rubuta sunan wata ka shanye to wannan baka da baka da salaf da ya gabace ka idan kai aiki da wannan karka ce ma kai aiki da fatawar dan Abbas ko ka ce kai aiki da fatawar Imam Ahmad duk ba su ce wannan ba da haka wannan ba shi halatta ta kowace hanya da haka da zance mafi inganci ko da kan tsantsa mutum barin shan shi ne yafi shadin saboda dai annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa rubuta ya sha ba kuma khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ke cewa ba wani alheri face sai annabi ya nuna mana shi ba wani sharri face sai ya faɗakar da mu inda akwai alkhairi cikin shaɗin da annabi bai manta ba sai ya nuna wa al'umma yace ko tsuntsu ya wuce sama yake karkada fukafukansa in dai annabi san akwai amfani tattare da shi sai ya ce kaza da kaza da kaza da kaza sai yayi bayani abu na karshe wannan wannan da ya rubuto wace kashi abin da kace kai kace muna cikin ana kiran sallah da suka faɗa kake cewa sanya kwalabe a kan katanga ko me ko wutar lantarki da niyyar sa hana ɓarawo shiga wannan sabab ne inna irin wanda yana amfani dama ai shi mun ce ittifazul asbab shi sababin ya zanto cewa ubangiji ya kaddara dama na yin amfani yanzu wannan kwalabe ba ta hana shiga din wutar lantarkin ba ta hana shiga duk suna hana shiga to sababi ne wanda shari'a ta yi wanda a kaddare na yin amfani ya rage kuma na mukalli shari'a shin ya halatta musa kwale bani dan karɓa ya shiga ba mu da wani nassin da ya hana ya halatta amma wutar lantarki fa to ba a yi daya azaba da wuta ba la yu'azibu bin nari illa rabbun nari wannan sai mu wancan hadisin mu ce ba wanda zai wa wani azaba da wuta sai wa sai ubangijin wuta to daga ta fuskar haka to sai dai wani zai yi cewa ai ba azaba ne masa ba ni dai na nuna ga ta gurin in kare hawa mun gidana in ya zo shi ya jefa kansa Allah kuma ya ce wala tarqu bi aidikum <laughs> mutum zai iya faɗa haka gaskiya saboda haka gaskiya ba ni da wani nassi da ya haranta wa mutum ya sanya kwalle bane akan katangar gidansa don gudun ɓarawo su shiga wannan shari'a ta yi izini ka kare dukiyarta ta kowane hanya da za ka iya yi kare dukiyarka wannan wajibi ne don dukiya tana ɗaya daga cikin kashin bayan rayuwa haka kuma wutar lantarki ba mu da wani nasin da ya hana tunda ba kama mutum ya yi masa azabar da ya tafi shi dai ya sa to dukkan wannan ya ji kaga ta je ta kama shi wajen aiki ma san ba da gaskiya ba wanda yake don ya wuce ta kofar gidan wutar ta kama shi shi ya sai kansa eh ko kun ji abin da rubuta ba tambaya bane yana nasiha ne bisa ga cewa ya dai kamata har yanzu a sake kula da lokaci ko